This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan Washington DC yake muku magana akan mitoci 22 da kuma 25 a jamhuriyar Nijar ma za a iji gidajen rediyon amfani ko fara ko sarauniya ko nomad ko dalol a dogon dutse ko kuma niyya a birnin Kone. A intanet a daddana voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu haramu assalamu alaikum mu da wannan lokaci. Suna na Bello Habib Galadanci tare da Jimmai Ali muke fata kun wani lafiya. Ga Jimmai da kanan labaran. Shugaba Goodluck Jonathan na Najeriya ya ce zai farauto waɗanda suka kai hari babban masallacin Kano domin a hukunta su. An wanke tsohon shugaban Masar Hosni Mubarak daga duk wasu caje-caje da suka gundo kai daga zargin cewa da hannunsa a kashe masu zanga-zanga a lokacin juyin juya halin da aka yi a ƙasarsa. 'Yan ƙasar Taiwan kuma suna zaben wakilan ƙananan hukumomi da aka ɗauka gwaji ne ga farin jinin shugaban da jam'iyyarsa ta kmt a takaice wadda take jan ragaman mulkin ƙasar to madala har yanzu fa za ku samu ko in ce za ku ci gaba da fashin baki da muke samu game da harin bam da aka kai a kano jiya mutanen nan inda ana samu a yi kukan kura a kama su a ɗauke su ma daga ɓangaren jami'an tsaro na gwamnati a je a zaunar da su za su faɗi yadda suke samun makaman nan za su faɗi waɗanda suke turo su za su faɗi rago abubuwan da za ku ji su an jima sannan kuma an kama barayen kayan agaji na waɗanda tarzoma raba da gidajensu a najeriya sun zo da kayan ya kamata su wuce ta raba amma sai suka kakkautar da akalan motar ci mana labarin za kawo muku shi sannan Ibrahim Kalmasi Garba zai kawo shirin amsoshin tambayoyinku. Yanzu dai mu fara cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai alli Shugaba Goodluck Jonathan na Najeriya ya lashe takobin cewa gwamnatinsa za ta dauki dukkan matakan da ya kamata domin farauto 'yan ta'adda da suka kai hari babban masallacin kano suka kashe fiye da mutane 80 da rauna na akalla mutane 100 yau asabar shugaba jonathan ya gabatar da wata sanarwa yana kira ga 'yan najeriya da kada su karaya jiya juma'a bayan an fara sallar juma'a bama-bamai suka tashi sa'annan kuma harbe-harbe suka biyo bayan tashin bama-bama a babban masallacin birnin kano a arewacin najeriya shaidun gani da ido sun ce sun ga mutane da dama waɗanda suka ji rauni suka kuma bayyana tsoron cewa kila akwai waɗanda suka mutu bayan da bama-baman guda biyu suka tashi kusa da babban masallacin juma'a ta kano 'yan sanda sun isa wurin suka tankari matasan da suka fuskanta ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi allah wadai da haran mai magana da yawan babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki moon kuma ya ce mr moon ɗin ya yi kira ga hukumomin najeriya da su saurin kamo waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin domin a hukunta su babu ƙungiyar da ta yi ƙararin cewa ita ke da alhakin kai haram to amma tana yiwuwa a zaton ƙungiyar boko haram ce ta kai haram wadda a baya ta kai hare-hare makamancin wannan abin nan na kano an wanke tsohon shugaban masar hosni mubarak daga duk wasu caje-caje da suka kunno kai daga zargin cewa da hannunsa a kashe masu zanga-zanga a lokacin juya juya halin shekara ta 2011 da ta hambarar da gwamnatinsa yau asabar aka yanke wannan hukunci wani alkali ya ɗauki lokaci yana bayani a kotun da ta cika makil da mutane kafin ya ba da sanarwa cewa an wanke shugaban daga dukkan caje-cajen da aka yi masa nan da nan mutane da ke cikin kotun suka buge da munna bayan da aka ba da sanarwar hukuncin 'ya'yan mr mubarak da waɗanda ake zargin su tare sai suka sumbaci tsohon shugaban a goshinsa a yayin da yake sauraron hukuncin da aka yanke a hukuncin da ya daɗe yana karantawa alkali ya yi kira ga 'yan jarida da kada su yi saurin rubuta nazari ko rahoto akan wannan hukuncin har sai sun karanta bayani mai shafi 1431 da ya bayyana abin da ya sa aka ɗauki wannan hukuncin. su ma ministan harkokin cikin gida da manyan jami'an tsaro guda shidda waɗannan su ma aka zarga da laifin ba da umarnin a harba masu zanga-zanga su ma an wanke su an zargi mista mubarak da sauran jami'ai da laifin ba da umarnin kashe ɗaruruwan masu zanga-zanga haka kuma an wanke tsohon shugaban ɗan shekara tamanin da 86 daga zarge-zargen cin hanci da rashawa tare da 'ya'yansa ala da jamal to amma duk da haka a halin yanzu yana hukuncin ɗaurin shekaru uku a kan cajin yin almubazaranci da kuɗin jama'a. Tsohon shugaban wanda ya jagoranci ragama mulki har na tsawon kusan shekaru talatin a shekara ta biyu aka yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai. Shekara ɗaya bayan an yanke wannan hukunci wata kotun ɗaukaka ƙara ta yi watsi da hukuncin aka sake yin shari'a. Tun wancan lokacin aka makasa ɗaurin talala a wani asibitin soja. yanzu haka dai tsohon shugaban jami'an tsaro a ƙarƙashin gwamnatin mubarak ɗin abdul fatah sisi shine shugaban masar to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yan ƙasar taiwan suna zaɓen wakilan ƙananan hukumomi da aka ɗauka gwaji ne ga farin jinin shugaba da jam'iyyarsa ta Kuomintang ko kuma kmt a takaice wadda take jin ragamin mulkin kasar wadda kuma take goyon bayan kulla dangantaka mai karfi da kasar china da sanyin safiya shugaban kasar ya kada kura a wata unguwar babban birnin kasar waɗanda suka cancanci jefa kura a tsibirin suna yanke shawara a kan kujerun 'yan majalisar ƙananan hukumomi fiye da dubu goma sha ɗaya ƙididdigar jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa jam'iyyar kmt tana fuskantar ƙalubala sosai daga manyan jam'iyyun masu hamayya a manyan biranen ƙasar da dama tuni aka ba da sanarwar cewa ɗan takara mai zaman kansa wanda masu hamayya ke marawa baya shine ya lashe zaben magajin garin taiwan farin jinin jam'iyyar da ke jan ragaman mulki tana raguwa akan damuwar da ake nunawa akan ƙarin tasirin da china ke da shi a ƙasar ya sa bunƙasa tattalin arziki yin tafiyar hawainiya. Yau Asabar Papa Roma Francis ya rike hannayensa ya kuma sun koyar da kansa a lokacin da yake tsaye kusa da limamin birnin Istanbul na kasar Turkiyya yana sallah a masallacin Sultan Ahmed da aka gina a ƙarni na goma sha bakwai. Papa Roman ya kai ziyarar kwanaki uku ƙasar Turkiyya. Papa Roma Francis shine Papa Roma na hudu da suka kai ziyara makamancin wannan. A baya Papa Roma John Paul na biyu da Papa Roma Benedict duk sun kai ziyara a ƙasar ta Turkiyya. ziyarar da papa roman ya kai turkiya ya kai ne a lokacin da kasar ke fama da matsalar kwararar fiye da 'yan gudun hijira miliyan 1.600 yawancinsu daga ƙasar syria waɗanda suka arcewa yakin da ake yi a can cikakkun labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc yayin da ake ci gaba da jinyar mutanen da suka raunata sakamakon hare-haren bom da na bindiga jiya juma'a a birnin kano da ke arewacin najeriya masana harkokin tsaro da kuma shugabannin al'umma na ci gaba da mai da martani game da wannan mummunan lamari wanda ya ja asarar rayuka da yawa ga wakilin ibrahim abdulaziz Dr. Bawa Abdullahi Wase wani masani haka tsaro a kasar ya ma ba da shawarar daukan kwararan matakan tsaro ne a wuraren ibada. Kana ma ya ce kuma akwai abun duba game da wannan hari. To ya kamata a sa su 'yan agaji tsaya. da nan abin bincike na kowa wanda zai zo ya shiga. Kuma daga lokacin da aka zo za a tada ikama. Komai son sallanka in ka zo da latti sai ka hakura ka koma. Sabili da ka riga ka wuce ka'ida. bin ka'ida ita ce tsaro kuma bin ka'ida ita ce take tsirar da mutum abin da zai cutar da shi a tsaro in aka shirya za a kai attack a karfe bakwai idan karfe bakwai din ya gota da minti daya ana barin yadda a yi kakai wannan tsaron don an wuce ka'ida za a samu kuskure daga bangaren ku za ku kai tsaro da waɗanda za ku kai masu wannan ina so jama'a su kula da wannan bangare na ɗaya kenan na biyu abin da ke so jama'a su gane shine na faɗa kwanaki zan ci gaba da faɗa ba fa daidai ba ne a ce wai an wayi gari don ana zaton waɗansu sun zo sun yi abu a kama a kashe a kona kai da kanka ka kama shaidodin da suke hannunka ka kona har abadan kuma baka da wani shaida sai ka zama ma sakarewa domin idan aka tuhume ka ka nuna menene shaidanka da wannan baka da shaidan da zaka nuna amma mutanen nan inda ana samu a yi kukan kura a kama su a ɗauke su ma daga ɓangaren jami'an tsaro na gwamnati a je a zaunar da su za su faɗi yadda suke samun makaman nan za su faɗi waɗanda suke turo su za su faɗi kuma su nawa ne za su faɗa a ina da ina suke to kaga jama'a sun karu a ɓangaren tsaro akan wannan abubuwan da yake faruwa. ita ma babbar jam'iyyar adawa ta apc a jihar taraba ta fahimtar da ma allah wadai ne da wannan hari da aka kai a birnin kano alhaji hassan jika addo da ke zama shugaban jam'iyyar a jihar ya fa jajantawa al'umman jihar kano game da wannan abun da ya faru lamarin ma da ya danganta da rashin shugabanci a kasar. allah ya sa duk waɗanda suka haddasa wannan abun Allah ya bayyana da su ya kaskantar da su kuma insha Allah Allah zai bayyana da su saboda bai saboda wa'annan bayin Allah da suka mutu ba su ci ba su sha kullum abin da muke faɗi kullum a kama mutane kullum wannan ya zo ya dasa bau anan ya nuna cewa gwamnati nan ba ta iya kawo mana eh, tsaro a kasar nan ba da hannun gwamnati kuna da hujja ne kuwa muna da hujja saboda me kullum abin da muke faɗa shine duk lokacin da kaga irin wa'annan abubuwan suna faruwa har ya kai ga eh, eh, sa'o'i arba'in da takwas shugabanni ne suka faɗa shugabannin Najeriya su suka faɗa in kaga ana irin wayan na har ya kai da 48 ba a magance shi fito da hannun gwamnati sannan kuma ina tunawa shi shugaban ƙasa da ya faɗa ya san su yana tare da su to me yasa bai magance su ba shi yasa muke cewa akwai hannun gwamnati a kuma a ce duk shekarun nan ana yi wannan abu har yanzu an kasa yin komai to sai dai kuma wannan ma na zuwa ne yayin da ake harama guda da zanga-zangar lumana a faɗin kasar game da halin da Najeriya ke ciki a yanzu barisa Solomon Dalo na kungiyar dattawan Arewa ya ce fa dole 'yan Najeriya su fito su nuna bara'a su ga abin da ya kira shakulatin bangaren da ake nunawa a yi zanga-zanga domin a ganin yadda ma a arewa wai akwai jigajigan wadanda suke da suke da madafan iko na sarau kuma ana kashe yan arewa masalatai da churches da gidajensu kamar cashi ai wannan ta isa ba fushi kare ba amma a fita a nuna cewa babu wata hukuma da ta lura ta damu da rayukan mutane kuma kowa mai kira kan shi hukuma za. fata dai shine Allah kawo ƙarshen wannan matsala ta 'yan bindiga masu tada kai da ba da ke neman duk kusa da arewa Ibrahim Abdul Azizu sashin Hausa na Amurka daga yola a najeriya madala a gaida Ibrahima Abdulaziz a jihar Gombe hukumar kula da lafiyar fararen hula ko civil defense ta kama wasu mutane guda bakwai da take zargi da juya akala manyan motoci guda biyu da ke dauke da kayan agaji na mutanen da tarzoma ta raba da gidajensu a arewa maso gabashin Najeriya. Motan waɗannan motoci ma guda biyu suna kan hanyar su ne zuwa jihar Taraba. Wakilin Abdulwahab Muhammad ya bincika mana wannan lamari. mataimakin kwamandan hukumar civil defense a gombe abdullahi ibrahim ya yi mini karin bayani a hirata da shi ta wayar taho eh, abin da ya faru mun samu cewa kayan da aka wata tarayya ta siyo don taimakawa wanda wannan bala'i ya shafa in aka je aka kwasa amma ba kai inda ya kamata to allah ya bamu nasara an kama motoci biyu sun loda kayan ya kamata su wuce raba amma sai suka kakkautar da akalan motar suka je wani to inda suka sauke kayan Hannun kuma muka je muka damke yanzu haka suna mu, muna bincike. wannan motoci guda biyu kasu irin kayayyaki ne a ciki. eh kayayyakin girki ne da buhunan hatsi masara da shinkafa da taliya eh, da kuma eh, abin kwanciya su masu rasu nan katihu. da abin nan filin filin na eh, da kuma yawa da abun rufe shi ɗin da ake bugawa na kwanuka na taimakawa mutane da kusoshi. Yanzu waɗanda kuke zargi da aikata wannan abu suna hannu kenan? Eh yanzu haka suna hannu da direbobin da wannan to da komai kuma sun mana bayani gamsashe yanzu mun kama ba wanda ya kuje wannan abun. To a hankali za mu san su waye domin binciken mu ya nuna cewa ba farkon yin su ba kenan mhm. a yanzu mun kawo barayi ne a hannu su ba su faɗa mana waye ba su. kun mika su ne ga hukumar yan sanda ko kuma suna tsada wajen ku. a'a ai mu da ban muna da wannan damar da za mu kawo mai bincike mu kai kotu ba don wa wata hukuma ba. takamaimai eh. yanzu mutane nawa kenan suke hannunku. yanzu haka muna da mutane bakwai yanzu kafin muna da kai nan ba mun kama guda ɗaya wanda ya je ya nemo direbobin da kuma stodin da aka zuba. Ita ma jami'ar tsare-tsare a hukumar agajin gaggawa ta ƙasa wato nema da ke garin Gombe, Hajiya Zainab Umar ta yi bayani a hukumance kan batun inda ta ce. To ni kamar yadda kake kaji haka na ji yau da safe, jimu mun riga mun lodin motoci guda biyu za su tafi mana Saddauna province. Eh. Wani gari ana ce mishi kakara. Eh. takara da kuma wani gari bango ba nan muka je muka assessment nan kuma aka ba da approval a kai ta. to amma hukumar ah, su civil defense sun ce sun kama hmm. mutane eh, da yake aka ba su wannan kaya da kuka yi musu lodi sun kai hmm. sun ko kuma sun sauya akalar wannan kaya sun kai wani a ah, sto. Eh, to mu ma za mu je mu yi kwamfanin malam a nan. da don haka ne dama dole a hukunta wanda mu muna inspecting kayan mu yana hanyar taraba ba cikin gombe muke inspecting kayan mu eh, to yanzu har mun biya hmm, kudi hmm. mun ba da wabi eh. as usual yadda muka saba loda kayan mu tare da shi transporter namu Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Madala a gaida Abdulwahab Muhammad kar a shafa ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC agogon mu yanzu karfe goma na safe da mintuna goma sha bakwai. Ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Sashen Hausa na muryar Amurka wai don Allah wani shugaban ƙasa ne ya fi kuɗi cikin shugabannin ƙasashen Afirka? Mai tambaya Yusuf Yusha'u wanda aka fi sani da Isu Hundila Faki jihar Kaduna. Sai kuma kashi na biyu na tambaya mai cewa, Shin menene adadin karatun da mutum kan yi kafin ya zama farfesa? Sannan kuma shin duk wanda ya zama farfesa ya zama cikakken masani kenan a fannin da ya zama farfesa ɗin? mai tambaya Aminu ɗan Kaduna a Manawa. To bari mu fara da mai sauƙin wato tambaya kan shugaban Afirka mafi kuɗi. Idan Malam Yusuf Yusha'u na saurare ga abin da ya sauƙaƙa. To Malam Yusuf Yusha'u bisa ga jerin sunayen shugabannin Afirka mafiya kuɗi na shekara ta da goma sha hudu wanda mujallar fof mai bayani kan attajiran duniya ta wallafa. shugaba Eduardo dos Santos na Angola ne mafi kuɗi cikin shugabannin Afirka don yana da dukiyar dalar Amurka biliyan ashirin. Na biye da shi shine sarkin Maroko wato sarkin Muhammad na shida mai dukiyar dalar Amurka biliyan biyu da rabi. Na uku kuma shine shugaban Ikitoriyar Gini mai dukiyar dalar Amurka miliyan ɗari shida. Na hudu kuma shine shugaban Kenya Uhuru Kenyatta mai dukiyar dalar Amurka miliyan ɗari biyar. Na biyar shine shugaba Paul Biya na ƙasar Kamaru mai dukiyar dalar Amurka miliyan 200. Na shida kuwa shugabannin ƙasashe biyu ne wato shugaban Najeriya Gola Jonathan da sarkin Swaziland sarki Musuwati na uku waɗanda kowannensu ke da dukiyar dalar Amurka miliyan 100. Ko da yake shugaban Najeriya ya musanta wannan adadi na dukiyarsa. Sai kuma kashi na biyu na amsar tambaya kan irin karatun da mutum zai kafin ya zama farfesa. Idan mai tambaya Aminu Amanawa na kusa, ga kashi biyu na amsarsa daga bakin Dr. Sani Sambo na sashin ilimi kuma tsangayar ilimi ta jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Hmm. Daga graduate assistant degree na farko kafin ka zama assistant lecturer sai kana da master's degree na biyu da journal daya a je conference ko seminar a wasu gurare guda ka fi so da su guda biyu kuma an tabbatar kana teaching ɗinka ba a maja. Hmm. Shine za ka zama assistant lecturer to daga assistant lecturer kuma shine za zama lecturer to shine mataki na biyu hmm. shi ma fa sai ka yi wannan majallu din guda uku journal nan uku hmm. kuma a cikin university ba za ta je ta rubuta journal a polytechnic a Najeriya kenan ba hmm. ko a college of education ba sai dai university to university ko kuma association dinka a ce association of biochemistry association of counting association of Nigeria association of Nigerian geographers da sauransu na wata university daga wata university ko kuma wa'annan abin na ba fa college of education ko polytechnic ba hmm. shekara da akalla guda uku journal din ba kuma na kwashi ba hmm. wanda aka yi da su wanda university din su akwai kwamitin da za su tabbatar wannan journal din ba irin nan ne gata gatanan ke da a ta an tabbatar da ita hmm. journal din ma ita wannan journal din sai fa ana yin tunci shekara fa kada a yi ma wani dan za a wani promotion sai kuma next ba ta fito ba a sai an ga tana fitowa 2004 example 2001 2003 continuously haka to shine za a ita sannan kuma sai ka je kuma ka kawo wannan conference paper guda uku in ba ka samu wannan ba to sai kana da PhD digiri digiri ka zama doctor ka ji ba literature ne zuwa lecturer one tukuna sai ka kana da in baka da wannan gudu na faɗa na farko din nan kana da master kana da journal guda uku kana da conference guda uku to in baka da wannan sai kana da PhD da journal uku da conference guda uku da journal guda biyu. Wani ƙara faɗa. assistant lecturer zuwa lecturer 2 da abin da ka samu to lecturer 2 kuma zuwa lecturer 1 shi ne yake maka sai kana da wannan master ɗinka digiri na biyu kana da journal uku kana da conference uku ko kuma kana da phd kana da conference uku da journal biyu bari ƙara tisawa kana da phd kana da conference uku kana da journal biyu ko kana da masters kana da journal uku kana da conference uku to daga lecturer one kuma shine mataki na hudu zuwa senior lecturer sai kana da phd kana da Jonas rikakku tabbatattu guda shida hmm. kuma sai ta je conference ko seminars kana da guda biyar kuma sai an tabbatar ka yi wani aikin taimakon community ɗinka community service ake bin shi hmm. ko kuma an baka wani matsayi a university ko kai ne exam officer ko kai HOD ko kai menene ga sanan dai ga sanan dai aika ne kana da wannan hmm. kana da a kirge ba fa kai ne za a duba ka amma sai an kuma committee an za dudduba. an yi dubin kalkala komai in duk wani abu da bai daidai wanda ba za ka fara community service wato ka taimaka ma al'umma kenan yawa ka taimaka ma al'umma ko ka a ce ko kana wata resources ka yi musu wani abun burtsatse ko ka gyara wani ruwa da za a daina kwalara ko ka yi wani abu ko kai likita ne ka kawo da wani abu ko ka kana wani nausin ka yi wani dai wani abun da za a zo a gani ka taimaki jama'a ba za ka zauna kawai turus haka ba <laughs> sai ka fita gida da waje ka taimaka sai nan kuma da sino lakara mataki na biyar hmm. zuwa rida wani suna ce mashi assistant professor ko associate professor ba zama professor ba tukuna ba hmm. daga cibiyar sai kana da PhD hmm. kana da publications guda goma sha biyar hmm. daya a cikin cikin wannan sha biyar din goma ya zama journals biyar ya zama seminar papers kuma ka duba ɗalibai ka yaye su masu ko digiri na biyu ko digiri na uku sai fa ka zo ga thesis sun gama sun samu masters ko sun samu PhD kuma ka yana da community services kana da administrative responsibility shine daga matakin daga senior lecturer zuwa assistant professor ko reader hmm. shine sai kana da PhD kana da 15 publications goma journals sun wani 15 din biyar kuma seminar papers wato shi wannan uh, assistant professor a iya cewa mataimakin professor ko ko karamin professor eh a sai da ke mataimakin professor to ba duk tafiyar da hmm. sai a ce a ce a ce a ce associate professor amma a university ana ce mishi rida hmm. shi ma ka zo kamar an a soja a ce brigadier general ka kusa general ba eh. kai ba to ka ji to sai kana da phd tukuna hmm. kana da publication guda goma sha biyar cikin su goma journals ne na kuma journal fa mujallu ne zaka rubuta hmm. ko a kasashen waje ko a nan gidan university da su. ba za ka zara wa kibiriya ba ba a san kibiriya sai ka je ko international journals ka je nan university ka je nan ka buga nan ka buga nan ka rubuto an yadda kuma ita kasidan ba wai irin kwashi karatu na bane ta hmm. tabbatar da ita biya tana fito hmm. don ka a ci ana yi ne don a ma wai fito eh, a ya saka tsohon sani ya hmm. saka tsohon sani sai kuma kana da ta yara a lalace biyu ko uku biyu masta digiri phd ka yare su sannan kuma kana da community service kuma kana da administrative responsibility shine za a baka associate professor ko reader to sannan kuma daga reader zuwa karshen wato PhD doctor kenan. Dama. Mm, saboda shi Malam Aminu zai fi ganewa in kace mai doctor ko doctor kamar yadda mutanen muke. Yawa yawa yawa. Doctor doctor. <laughs> Yawa doctor sai ci gaba. Yawa. Yawa. da yawa To ka zo ka zama professor sai ka zama kawo kikiro wani wani innovation kai wani abu da za a zo a rawar gani wanda ba irin shi ba a ake samun irin shi ba hmm. kai wani new innovation wani new finding ce taimaki community ka yayi talibai sun yi sun yi doctor doctor sun yi masters masters kai abu an san ka a zo ana kira ka nan ka je ka yi ana consulting ɗinka ma wani abu ya ciji ya gagara hmm. to a zo a taimake ka to ne za a baka farfesa in ka zama farfesa kuma ka kai ka Dr. Sani ka ce kafin mutum ya zama profesa sai cibiyoyi da manya-manyan makarantu da ƙwararru sun yi ta tuntuɓarsa kan wasu abubuwa na ilimi. Ko za ka yi wa Malam Aminu ƙarin bayani ina irin mutane ko ko cibiyoyin ilimi za su. Misali yanzu bayan ka zama darta. Mm. Sai kana da kasidu guda ashirin da biyu. Sha biyar a cikin su biyar kuma su zama conference da seminars. Mm. Kuma ka duba ɗalibai eh, wanda suke da dafta dafta kaya su da suke da matsatu wani abu da ka tattara sai an tattara su hmm. an sa su a wata littafi an yi littafi guda hudu hmm. sai a aika university guda uku hmm. da Allah sai ba ake ta shi ku duba mana shin wannan ya cancanta a bashi wani za su idan sati biyu wata daya wani wa shekara daya sannan su dawo ana son a samu guda biyu a takaice guda biyu su ce eh yayi kuma za a tura kwararrun na wannan bagin naka da ka shahara mm. za a tura wani ma za a tura kasan waje za a tura wata university su su duba kai ma ba za ka san su ba To, Malam Aminu yana son ya san idan mutum ya zama profesa ko shehin malami a fannin boko, kenan ana nufin yana da cikakken sani a wannan fanni ko ko me ake nufi? Wane da gaske, yana da cikakken sani, aya gurzu, ya gurzu mm. shekara nawa, kusan shekara ashirin kusan kafin wannan shekara uku hmm. mataki bakwai ne ba kowane shekara uku. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Sani Sambo na sashen ilimi na jami'ar Ahmadu Bello da ke Zariya, Da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Tafera Girma tafiyar da injiniyan mu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya. Madalla a gaida Ibrahim Kalmasi Garba yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya. Shugaba Goodluck Jonathan na Najeriya ya lashe takobin cewa gwamnatinsa za ta ɗauki dukkan matakan da ya kamata domin farauta 'yan ta'addar da suka kai hari babban masallacin Kano suka kashe fiye da mutane 80 da raunana akalla mutane 100. An wanke tsohon shugaban Masar Hosni Mubarak daga dukkan caje-cajen da suka kunno kai daga zargin cewa da hannunsa a kashe masu zanga-zanga. a lokacin juya juya halin shekara ta 2011 da ta hamɓarar da gwamnatinsa. 'Yan ƙasar Taiwan kuma suna zaben wakilan ƙananan hukumomi da aka ɗauka gwaji ne ga farin jinin shugaban ƙasar da jam'iyyarsa ta KMT. To, madalla jama, a nan shirin namu na yanzu ke karewa sai kuma can dare an Allah ya sa kan mu za mu dawo da wani sabon shirin. A cikinsa akwai shirin mu tattauna. yanzu amma da jimai Ali da ta kawo mana labaran duniya da kuma Doris Dodson da ta hada sauti ta ba da umarni sai injiniyan Wagner ni Bello Habib Galadanci daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC nake cewa Allah ya bamu kwanciyar hankali da wadatar zuci kar a manta aje da voa hausa.com da sashen hausa.com domin kamo wannan tasha tamu a ko da yaushe kuma da labarai. salamu alaikum sai an jima. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.